tsohon ɗan wasan najeriya J.J okocha yana shakka kan kishin 'yan wasan kwallon ƙafan najeriya na super eagle a lokacin da aka fitar da su daga gasar neman cin kofin nahiyar ta afirka a ta shekara ta 2015 najeriya wadda ita ce zakara mai rike da kofin wasan na nahiyar afirka amma kunnen dokin cin bi da bi kawai ta yi da abokiyar karawata ta afirka ta kudu an yi dai wasan a jihar akwa ibom a ranar larabar da ta wuce najeriya dai ba za ta je equatorial guinea ba domin kare kofinta a matsayin ta na zakara mai rike da kofin nahiyar ta afirka okocha dai yana ganin cewa wasu kansu 'yan wasan na da nasu laifin ba wai coach stephen keshi kadai ke da laifi ba okocha ya ce ina jin magana gaskiya ita ce a ko da yaushe muna da 'yan wasa masu kwazo kuma abin tambaya a nan shine shin 'yan wasan na da kishin wasan kamar da ya ƙara da cewa mutane na matsa musu lamba akan ya kamata su nuna suna kishin wasan saboda hakan a wani lokaci zaka ga kamar ba su damu da sakamakon wasan ba.